يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن شريعتنا الإسلامية الغراء لها ضروريات لا بد من الحفاظ عليها وقد عدها بعض العلماء خمساً وعدها غيرهم ستا وعدها الآخرون أكثر من ذلك فمن بين تلكم الضروريات أيها الإخوة الأفاضل الحفاظ على الأعراض الحفاظ على الأعراض فإرض المسلم حرام هتكه وقد حثت الشريعة الإسلامية على الحفاظ على الأعراض وحمايتها وعدم حكيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الودائية فيما خرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كقومة يومكم هذا وفي شهركم هذا وفي بلدكم هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حظ امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم أيها الإخوة الأفاضل لقد بالغت الشريعة الإسلامية في الأمر بالحفاظ على الأعراض وعدم هتكها حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتف أعراض المسلمين يحشرون يوم القيامة يخشمون يخمشون وجوههم وصدورهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أورد بي رأيت أقواما لهم أظافر نحاسب يخمشون بها صدورهم ووجوههم فقلت يا جبريل من هؤلاء فقال فقال جبريل عليه السلام هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أيها الإخوة الأفاضل إن حتى أعراض المسلمين من أنواع الربا أدى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعراض المسلمين من, من أنواع الربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أغبى الربا شتم أعراض المسلمين وقال في رواية أخرى إن أغبى الربا الاستطالة على أعراض المسلمين بغير حق أيها الإخوة الأفاضل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يردوا عن أعراض إخوانهم أي إذا فتكت أن ترد عنها أي تحمى وتحافظ عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن إرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة وقال من رد عن أرض أخيه المسلم كان له حجابا من النار يوم القيامة أيها الإخوة الأبابل من أجل الحفاظ على الأعراض سنت وشرعت شرائع وأحكام من تلكم الأحكام والشرائع أيها الإخوة الأفاضل تحريم القتل حرمت الشريعة الإسلامية القذف أي رمي الإخوان المسلمين بزنا أو بلواط أو غيرهما حرمت الشريعة الإسلامية ذلك وأعدت لكل من ارتكب هذه الجريمة حدا وهو أن يجلد ثمانين جلدة فقال الله عز من قائل سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فسقوا فسقوا فاستقتهم الشريعة الإسلامية ومنعت الشريعة الإسلامية من قبول شهادتهم بعدما ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء ومن أجل الحفاظ على الأعراض شرع اللعان شرع اللعان ليحافظ على أعراض المسلمين فقال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرب عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ومن أجل الحفاظ على الأعراض حرمت الشريعة الإسلامية السباع والشتائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء وقال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا تحقرن وفي رواية لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا كل هذه الأحكام والشرائع إنما شرعت عقلا للحماية على هذه الضرورة الشرعية وهي الحماية على الأعراض والحفاظ عليها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم صل وسلم وبارك وعنهم وتحنن على هذا الرسول الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يوم ما سؤال بركة hakika shari'ar mu ta musulunci tana da wasu ababe masu girma waɗanda ta samar da su kuma ta dace da tunanin ɗan adam da tarihinsa a kan tsara waɗannan abubuwan da kiyaye su da kuma kula da su domin rayuwa ba za ta yi ba idan aka tozarta waɗannan abubuwa shi yasa malaman mu suka ce musu abbaruriya wato ababen da tilas ne a samar da su kuma a tsare su kuma a kula da su ka aiwata wata da su kai ka a kai ma inda suke waɗannan ababe wasu malamai sun kirga su biyar wasu sun kirga su shida wasu kuma suka ce sun wuce haka daga cikin shidan da malamai suka ambata akwai tsara mutuncin mutane akwai tsara mutuncin mutane mutunci yana cikin manya-manyan abubuwa waɗanda ake ɗaukar su tilas ne a tsare su a wajen wasu ma suna ganin mutunci ya fi kudi mutunci ya fi rai domin rayuwa ba ta da amfani idan mutunci ya zibi dukiya ba ta da amfani idan mutunci ya zibi hassan ɗan sabit radiyallahu anhu yana faɗi yana cewa muna tsara mutuncinmu da dukiyoyinmu labarin Allah fil mali دون المال لا بارك الله في المال بعد الإرض in mutunci ya zama ba shi to kada Allah subhanahu wata'ala ya sama dukiya albarka dukiya ba ta da amfani mutanaddi yana faɗa yana cewa abu ne mai sauƙi a taɓa jikinmu mu zauna lafiya amma idan aka taɓa mutuncinmu to tabbas jikunkunan namu ba su da amfani sannan kuma dukiyarmu ma ba ta da amfani ashe mutunci wani babban abu ne da dan adam Allah subhanahu wata'ala ya bashi shi kuma ya umarni da a tsare ma mutu dan adam mutuncinsa wannan dan adam ɗin ko musulmi ne ko ba musulmi ba wajibi ne a tsare masa mutuncinsa a lokacin da yake da rai da kuma lokacin da ba shi da rai wajibi ne a kiyaye masa mutuncinsa kar a zubar masa da mutunci kar a ci mutuncinsa musamman irin waɗannan lokutan da ake ciki da wannan demokuraɗiyyar ta ƙarya wadda ta ce ta ba kowa dama ya faɗi abin da ya ga dama ya rubuta abin da ya ga dama yau babu wani mutum da ya rage wanda yake da kima a cikin al'umma wanda ba za a iya ɗaukarsa a tsage-tsage da shi a yi kata-kata da shi ba a ci mutuncinsa a shiga alfarmarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a yi masa tsirara a bayyana abin da aka ga dama game da shi da na gaskiya da na ƙarya yan uwa masu albarka al'ummar mu ta yi nisa musamman irin waɗannan ababe da ake aiwatarwa a cikin abin da ake ce kafafen sada zumunta suna da tayar da hankula kuma inda al'ummar nan take gangarawa ba magangara ba ce mai kyau ba magangara ba ce wacce za ta sa al'ummar nan ta kubuta ko ta tsira ba malamin addini ba sarki mai sarauta babu shugaba babu mai dukiya babu wani mutum yanzu a cikin al'ummar nan wanda bai wuce matsayin aikata kace da shi ba a ci mutuncinsa da sunan demokuraɗiyya yan uwa da sunan social media da sunan wai faɗin albarkacin baki wannan mutumin yana da rai ko ya mutu an ga damar a ɗauko shi a yi kata-kata da shi annabin musallallahu alaihi wasallam kudubarsa da ya yi a hajjinsa na bankwana, kwana ta bankwana, kwana mai tsawo wadda ta tattauna akan matsaloli masu ɗimbin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce lallai da jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku Allah subhanahu wata'ala ya tsare su haramun ne wani ya ci su ya keta su ya aikata abin da ya ga dama da waɗannan abubuwan guda uku irin alfarmar da wannan yinin naku yake da ita wannan yinin shine yinin arafa kowa ya san daraja al'ada arafa irin alfarmar da watan ku yake da shi watan zulhijja kowa ya san alfarmar da watan zulhijja yake da ita irin alfarmar da wannan garin naku na makka yake da ita kowa ya san alfarmar da garin makka yake da ita haka manzon Allah su sama ya faɗi wannan maganar ya faɗe ta a gaban dubbannin sahabbansa suka haddace kuma suka tsara wannan dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa wajen tsoratar da mu game da shiga mutuncin mutane da tozarta su har sai da ya faɗi sakamakon waɗanda suke shiga mutuncin mutane suna cin mutuncinsu ta hanyar rubuce-rubuce da hanyar magana da baki ya ce lokacin da aka yi da iraji da ni tafiyar dare da aka yi da ni daga baitul Makdis zuwa sama na ga wasu mutane a wutar jihar lama na tambayi mala'ika jibrilu alaihi salam game da su mutanen nan dubban su na gan su Allah ta'ala ya sa musu wasu kumbuna na dalma kumbuna na dalma suna cetar fuskar su da kirjin su da waɗannan kumbunan nasu na dalma annabi kuma hankalin ya tashi ya ce na ce jibrilu su waye waɗannan ya ce su ne waɗanda suke cin naman mutane suke aibanta su suke shiga cikin mutuncinsu su zazzage su su faɗi da ba haka yake ba game da su ce su ne sakamakonsu a lahira duk mutumin da ke cin mutuncin mutane sakamakon abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai masa ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa duk wani musulmi akan dan uwansa musulmi wajibi ne ya tsare masa abubuwa guda uku su ne waɗancan abubuwan da ya faɗi a cikin can ya tsare masa jinin sa kai ya taɓa jikinsa ya cutar da shi ya ji masa ciwo balle har ya raba shi da rayuwarsa haramun ne ya keta masa alfarmansa mutuncin da Allah madaukakin sarki ya bashi haramun ne ya ci dukiyarsa ba tare da sarransa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirka cin mutuncin mutane a matsayin riba kuma ya ce shine arbar riba ribar da tafi kowace muni ribar da tafi kowace muni ita ce ka ci mutuncin ɗan uwanka ka zage mutuncinsa ka keta albarka. ɗan uwa masu albarka saboda tsaya mutuncin mutane shari'ar ta musulunci ta samar da wasu ƙa'idoji da dokoki da shari'o'i da hukunce hukunce kawai dan a tsara mutunci abu na farko shari'a mu ta hana ƙadafi ƙadafi mutum da ya yi abu maka ce yayi hazafi mafi girma shi ne ka jefe shi da cewa ai shi yana liwafi yana aikata mutanen aikin mutanen annabi lutu ko ka ce a'a mazinaci ne al-imamu malik rahmatullahi alaihi a wajensa yace ko da kayi ne ta'riban ko da kayi waye ne kaman wanka ne baka fito fili ba al-imamu malik rahmatullahi alaihi al-majlis sayyid al-qasim ya tambaye shi yace da wani zai zo suna fada da dan uwansa sai ce to ni dai an haife ni ne ta hanyar halal sai shi al-imam malik ce yuqamu alayhi al-hadd sai an mushi bulala tamanin domin yana nufin wancan ba ta hanyar halal aka haife shi bake jiwaye ne kamar wanka ne wannan ba fitowa fili sai kararatan ya ce masa haka ba a'a ya masa jiwaye ne kamar wanka al-imam malik ce sai an masa hajjin bulala tamanin Allah ta'ala ya samar da wannan hukuncin saboda tsara mutuncin mutane baka isa yau ka zo ka ce kawai wa mai yin zina ba sai ka kawo hujjoji sai ka kawo shaidu guda hudu a cikin shari'ar musulunci babu abin da ya kai wannan wahala ta ya za kai ka samo shaidu guda hudu ka tabbatar da cewa da wane da wanta na su suna kaza zuwa za kai ka ta waɗancan su je su ga ai da gangan shari'a ta sa wannan ka'idar mai tsauri ta yadda ba za a iya aiwatar da ita ba shi sa ka bi tarihi duk waɗanda aka tsayar musu da hajji na zina a zamanin manzan Allah sama su suka zo suka ce su ba wani yake ya gansu ba malamanmu na su suka ɗaura ka'ida cewa in ka ce wane yanzu na ka kawo shaidu hudu suka ce sun gani ka kawo uku kai suka yi maka shaida cewa sun gansu suna kaza kaza kaza na hudu ya zo ya ce ai shi dai gaskiya ya gansa a lallabe bai san me suke ba to din ya rusa shaida waɗancan uku su kuma waɗannan ukun da kai ma da ka kala ba an zane ku bulala tamanin tamanin saboda a tsara mutuncin mutane wannan ita ce ƙa'ida ta shari'a mu yan uwa amma labarai da maganganu da ake faɗi a social media a rubuta a zaki wanda aka ga dama a ci mutuncin wanda aka ga dama musamman wannan siyasa da ta zo ta zama sharri ga mutane demokuraɗiyyar ƙirya ta ba kowa dama ya faɗi abin da ya ga dama yaro ɗan shekara ashirin ya kalli malami ɗan shekara sittin saba'in ya ci mutuncin shi ya zazzage shi ya kukundima masa a can wai wannan al'umma kuma tana son tasira wace irin al'umma ce wannan mutum ya mutu ma bai tsira ba sai an yi mashi hukunci babban malamin duniya ya rasu yanzu tsohon su magana da ake yi a kansa kenan zage-zage zage shi ake yi wa mutumin banza ne malamin da baka kiranta littafin sa na da littafai sun fi ɗari da hamsin ko kallon littafin shi baka taɓa yi kwara ɗaya ba amma ka shiga cikin masu shiga cikin alfarmasa shekarun shi casa'in da shi a duniya wace yin al'umma ce wannan wace yin burkitacciyar al'umma ce wannan al'umma da ba ta da alƙibla shi ya sa shari'a ta sa ƙa'ida ta ƙazafi ƙa'ida ta shari'a ta samar da ƙa'ida ta li'ani baka isa saboda tsara mutuncin matarka da ɗanka ka zo ka ce ai ba ɗanka ba ne shi sai ka tsine ma kanka kai ba za ka mutuncin su ba zai zube su kadai ba in ka yadda mutuncin su ya zube to kai ma sai naka ya zube sai ka zo kun yi li'ani da nassin qur'ani sai ka tsine ma kanka so hudu kana ba da shaida kana rantsuwa da Allah Allah ya tsine maka in ƙarya kake a gaban kuma jama'a saboda a tsara mutuncin matarka a tsara mutuncin dan da ke jikinta tun bai zo duniya ba yan uwa masu albarka ya kamata mu dawo taitaji mu shiga cikin taitaji mu wannan rayuwa ba za ta fitar da mu ba wannan yancin da aka ce an ba mu wallahi ba yanci ba ba yanci ba shari'ar mu ta musulunci ta samar da ka'ida haramta zagi haka zagi kowa zakara ba a musuluncin mu an ce ka a zagi zakara zakara zakara ta me zakara da ake yanka shi a cinye shari'a ta ce ka a zage shi saboda yana da alfarma yana tayar da mutane sallar asuba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ingantacce a zage zazzabi in zazzabi ya dame ka ka faɗi alheri ka roki Allah ya warkar da kai tsi tsine ma zazzabi kakka zage zazzabi zazzabi fa zazzabin malaria ko na typhoid ji zafin su in sun dame ka kakka zage kakka zage su kakka zage iska ko ta kwashe maka ɗaki ko kwano ka roƙi Allah ka faɗi alkhairi duk wannan dokoki ne na shari'ar musuluncinmu domin a tsara mutuncin mutane Kan a ci mutuncinsu annabi mai ce 'Kakka zagi mai rai 'Kakka zagi wanda bai da rai waɗanda suka mutu sun mutu shi nan, kan abbau ila ma ƙaddamu. sun riga sun je sun gabatar da abin da suka gabatar sun je sun riske abin da suka gabatar ka basu da Allah ba aikin ka bane ka zo ka musu hukunci a duniya ka ji da kanka tasu ta kare haka manzo Allah sama ya ba mu ka'ida sannan kuma duk lokacin da ka zagi wanda ya mutu to za ka cutar da masu rai yana da yaya in bai da kowa yana da yaya za ka zage shi yana da yan uwa in malami ne yana da almajirai in shugaba ne yana da mabiya duk waɗannan dokoki ne da shari'ar mu ta musulunci ta samar da su domin tsara mutuncin juna mutuncin mutane manzo sama ya bada ka'ida ma ya faɗi sakamako na mutumin da ya ga ana cin mutuncin dan uwansa ya tsare masa ya ce duk wanda ya kara mutuncin dan uwansa ranar lahira Allah zai kara fuskarsa daga wuta kaka ya a ci mutuncin wani kakka shiga cikin mutuncin wani kakka yadda ana cin mutuncin da wani ka goyi baya Daga da ka yan uwa da yi makan mu fada ni makan mu fada mun yi tafiya mai nisa wasu da sunan addini wasu da sunan siyasa wasu da sunan gaba kawai hakan nan wani na kin wani sai ya dau alƙalamin sa kai ya dau wayar sa kawai ya rubuce rubutun sai ya tilla ko ya yi magana ta baki ya zage zage ya tura ko ya bidiyo ana ganin shi yana cin mutuncin mutane wallahi kan ka shiga wannan in kuma ka shiga ka tuba mutum ya gaggauta tuba ba dole bane ma sai ka rike waya ba wanda ya ce dole sai ka rike waya in za ta jawo maka bala'i kai watsi da ita da shiga gidan rediyo ba dole sai ka je ka shiga gidan rediyo kai magana ba in ba za ka yi magana ta alkhairi ba ka kama bakin ka kai shiru ita ce ka'ida ta shari'ar mu ta bamu kuma ita ce za ka kubuta manzon da sama yace Allah ya ji kan ba wanda idan ya faɗi magana sai ya faɗi alghairi ya ci riba ko kuma ya shigo ya kubuta shi ke nan so daga mutunci babban abu ne mutunci wajibi ne a tsare shi Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu Allah madaukakin sarki ka hana mu cin mutuncin yan mu ya Allah subhanahu wata'ala ka shiryar da mu ya Allah madaukakin sarki ka dawo da waɗanda suka kauce ma daidai kan turba wata take ma ya Allah subhanahu wa ta'ala wannan al'ummar da take a barkace ya Allah ka dawo da ita akan seti Allah subhanahu wa ta'ala ka yi mana alkhairi ka saukar mana da alkhairi ka saukar da albarka a cikin kasar mu ka tsare mu ka kawo mana tsaro a cikin kasar mu ka ba mu shugabanni na gari musamman wannan lokacin da siyasa yan uwa yan siyasa ku ji tsoron Allah kana goyon bayan wani ka yi abin da zaka iya yi tunda kai siyasar nan ta kace kai kayanka kakkaci mutuncin wani kayi ka kubuta ka je gaban Allah lafiya اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعظم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبطالنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى أن تنزل الرحمة في وطننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون